yau ma ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau wuni na goma sha tara a cikin wata ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1447 takwas ga watan uku 2026 a kirgin miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai a wannan wuni Allah madaukakin sarki ya jarrabe ni da rasa ɗaya daga cikin malamai na wanda ne karatun alkur'ani a hannunsu azalan mamala muhammad tukur a unguwar tudun salmanu a cikin garin bauchi ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya ji kansa allah gafarta masa allah ya sa aljanna ce koma kuma ina roƙon al'ummar musulmai su sanya shi a cikin addu'o'insa allah maɗaukakin sa alkur'ani ya cece shi kamar yadda na faɗa yau kwanan wata shi ne isha tara ga wata in allah maɗaukaki ya kai mu daren gaba ba wannan daren da muke ciki ba zai zama shi ne daren 20 ga wata kenan yau muna cikin daren a daren 21 ga wata yau muna daren 20 daren 21 ga wata shi ne dare na farko a cikin dare dare ku goma da ake cewa goman karshe al'ashirul awakhir goman karshe suna farawa ne daga daren 21 da haka masu son yin tahajjud masu yin son yin itikafi a goman karshe to daren goma sha ɗayan nan ya kamata a ce ya yi musu sun shiga itikafi shi yasa an fi so idan mutum zai shiga itikafi ya shiga itikafi kafin rana ta faɗi daren da wato wunin da aka yi azumi ashirin zai zama daren da yake zuwa daren 21 sai ya zama ya samu dukkan dare ku domin dare yake fara zuwa musulunci kafin wuni saboda haka daransa na farko da zai riska ya zama ya same shi cikakke shi ne ya shiga ayi yi sa kafara na tafadi daren 21 haka kuma masu yin tahajjudi a masallaci tun da galibi ana yin tahajjudi ne a daren 21 ba fa laifi bane dan an fara tahajjudi tun a farkon ramadana amma da yake shi tahajjudi ai ana ƙara himma ne wajen ibada a goman kace idan ya zo to shi yasa sai ake ƙara sallar ƙara himmatuwa an fahimta ko amma ba wai dan mutum yayi sallar dare ko sun taru suna yin sallar dare a cikin sauran dare ko ba sun yi laifi bane a'a ana yin tahajjudi ne a daren darekun goma na ƙarshe saboda me saboda a darekun goma an ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara himma haka na Aisha radiyallahu anha take faɗa idan watan idan goman karshe suka shiga annabi sallallahu alaihi wasallama shadda bi izarahu wa aiqadha ahlihi wa ahya layla idan goman karshe suka shiga na Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah ya kaurace wa iyalansa duk wata mu'amala da yake tsakanin miji da mata kauracewa yake yi ta sallah cikin dare kuma ya tashi iyalansa ya ce su ma su tashi ibada to wannan ne yasa ake ƙara ibadu idan goman karshe sun zo an fahimta ko su dama goman karshe za su iya zama goma kuma za su iya zama tara Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora da aka kamar yadda muka saba a masallacin nan ana yin itikafi amma kamar yadda aka saba sai an yi sikirinin din mutum an samu cikin waɗanda aka sani a masallacin sun san shi ko kuma ta hanyar wani da suka san shi saboda gudun bata gari kada wani ya zo yin shigar bultu kuma ya je rinka kawo matsaloli a cikin mutane Allah ya mana jagora muna tafsirin suran nan mai albarka suratul kahfi a karatun jiya mun karanta har aya ta 106 ko har aya ta 106 za mu tashi aya ta 107 cinye da Allah madaukakin sulkina a أعوذ da suka gabata mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake magana akan kafirai da irin makomarsu bayan an an yi tashin alkiyama yace kul hal nabiyukum bil na amala alladhina zalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana gaya mana irin makomar da kafirai za su samu kansu har ma ya gaya mana daga cikin nau'ukan waɗanda suka kafarce wa Allah madaukakin sarki akwai wanda zuwa ganin su aikin kirki suke yi a ganin su za su samu kyakkyawan sakamako akan aikin da suka yi ba su sani ba shi aikin baban giwa suke yi Allah madaukakin sarki yace waɗannan kafirai mu ko musu ita ce wuta jahannama to al'adar alqur'ani idan yayi bayanin kafirci da makomar kafirci to zai yi bayanin kuma imani da makomar masu imani saboda kowa ya zabo wanda ya masa alqur'ani yana tafiya da abubuwa guda biyu ne at-targhib wa tarhib ya kwadaitar kuma ya tsoratar wani lokacin ya fara kwadaitarwa kafin ya tsoratar wani lokacin kuma sai ya tsoratar sai kuma ya kwadaitar to nan an tsoratar ne da farko don an ce waɗanda suka kafar cewa Allah madaukakin sarki suke karya dokokinsa suka ki imani na gaskiya ga irin sakamakon da za su samu kansu Allah ya ce fala nuqibu lahum yawmal qiyamati waznan ba za mu nauye mizanin ba na alkiyama mizanin na ayyukan lada ba zai nauyi ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ranar alkiyama za a zo da wani mutum in ka gan shi da babban jiki ranar alkiyama la ya zina inda Allah janaha ce. amma idan aka auna shi a wajen Allah maɗaukakin sarki ba zai kai fiffiken sauro ba saboda rashin nauyi domin yana daga cikin abin da ahlus suna wani jama'a suka tafi a kansa shi wannan au da ake yi au ne wato kala kala ana auna mutum shi kansa jikinka za a auna shi kuma ba wai yawan tebarka ko yawan jikinka ne shi ne ba da nauyi ba a yawan imaninka da aikinka na gari shi ne ba da nauyi ana kafa hujja da hadisin abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda kan wannan abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala hu mutum ne wanda yake da siririn kwabri kwabrinsa dan siriri ne shi ne zai hau bishiya sai wasu daga cikin sahabbai suka ga kwabrin da ya bayyana sai suna masa dariya saboda irin kwabrin nan ne dan siriri sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna mamaki ne kuna dariyar kwabrinsa ne ya ce wannan kwabrin nasa da kuke gani a ranar alkiyama idan aka dora shi a mizani ya fi dutsen uhudu nauyi kaga wannan yana nuna cewa wato su kansu mutane za a sa su a mizani amma abin da zai sa kai nauyi shine imaninka da aiki na gani sannan bayan haka za a auna littattafai littafin mutum da aka rubuta na ayyuka shi ba za a auna shi gwargwadon aikin alherinka gwargwadon nauyin mizaninka idan alherin alherinka shi ya fi yawa a cikin rubutu to mizaninka na aikin lada zai rinjaye idan kwa na shari ne yawa Allah ka tsare mu to wato mizanin zunubai shi da rinjaya daga cikin abin da ke nuna cewa za a gwada littattafai hadisin sahibul bitaqa da zai cikin sahih bukhari da sauran kafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum zai zo ranar tashin alkiyama ga tilin ayyuka na zunubai ladansa kuma yan kaɗan sai Allah maɗaukakin sarki bayan an gwada aikinsa zunubansa sun ranjayi aikinsa na alheri ashe akwai wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye masa ya ɓoye masa don ya nuna girman wannan kalmar sai Allah madaukakin sarki ya ce a wani aikin nasa gashi ta muku dora ba abin da ke jikin wannan littafin da ba dora ba la ilaha illallah kalmar shahada ce wanda ya yi ta kubutacciya daga dukkan haɗa Allah da wani ya yi aikin barna da yawa amma fa ya rike tauhidi ya kaɗe ta Allah da bauta bai yadda ya cakuɗa bautar Allah da wani ba da haka da aka ɗauko wannan takarda sai mutumin ya ce ya Allah me wannan yar takarda za ta yi akan wannan takardun da suke da nauyi haka me za ta yi sai Allah matsakaki ta ce ku ɗora masa idan aka ɗauki wannan takarda aka ɗora saboda tsantsan tauhidi da yake da shi wannan takardar ita kadai sai ta rinjayi sauran ayyukan gaba daya malamai suka ce kun ga wannan yana nuna ashe littattafai ma za a gwada su sannan haka nan aiki shi kansa aikin za a mai da shi jiki za a mai da ayyuka jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a daura ayyuka a mizani ayyukan nan za a mai da su jiki ne Allah madaukakin sarki shi zai mai da abin da yake ba a ganin sai kuma ana ganin sa kuma a daura shi a mizani a gwada to wannan duka ana tsoratar da waɗanda suka kangare ni su bar hanyar kangaran nan su koma hanyar Allah su bar hanyar saɓawa Allah su koma hanyar bin Allah su bar ku hanyar shirka su koma hanyar tauhidi su bar hanyar bid'a su koma hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi sallam. wannan duka tsoratarwa ake yi akan kauce wa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, to tunda an tsoratar to kuma sai a kwalaitar idan kuka bari din kuma kuka koma kan turbar daidai wani irin sakamako Allah madaukaki da muku shine Allah madaukaki sarki yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai kanat lahum jannatul firdausi suna da aljannatan firdausi wato nuzulan a matsayin masauki da Allah madaukake musu khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan gidan na aljannar firdausi la baguna ana hiwala ba sa neman canci gabarin ita wannan aljannar waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah madaukakin sarki zai ba su madaukakiyar aljanna mafi ɗaukaka, ita ce aljannar firdausi mun sha jin hankalin yan uwa cewa ba abin da yake sa a samu girma abin Allah a tsira gobe alkiyama sai abubuwan nan guda biyu imani da aiki na gari duk abin da wani zai ɗora ka ya ce maka hanya ce da za ka tsira in dai ba imani ba ne da aiki na gari to ƙarya yi maka abin da zai sa ka tsira kawai wallahi shi ne imanin ka da aiki ka na gari dangantakarka da gatarka da kusancinka da wani duk ba zai amfane ka ba in ba ka yi imani da aiki na gari ba a yi imani da Allah to dukkan abin da Allah madaukakin sake wajabta imani da shi sannan kuma a tsaya a aiki na gari aiki na gari kuwa shine wanda aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yan uwa kullum mu rinka bincike mu rinka tambayan malaman Allah menene daidai wanne ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kullum kai kokari ka rinka koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi babu alkhairin da ya kai biyayya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shari'a kamar shari'ar ta annabi alaihi salatu wassalam duk wata shari'a in ta saba wa ta annabi to ba shari'ar gaskiya bace mafi alkhairin shari'a to ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari suka yi aiki na ƙwarai ayyuka na ƙwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzulan suna da aljannal firdausi a matsayin masauki ita wannan aljanna ta firdausi idan ke mafi ɗaukakar aljanna dukkan aljannu aljannatai da Allah maɗaukake suke tare da masu imani babu wanda take da daraja kamar firdausi annabi sallallahu alaihi sallama yace inna fil jannati mi'ata daraja a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainal wa ma bainal jannatayn kama bainas sama'i wal ardi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sani lalle aljanna tana da darajoji guda 100 haka manzon Allah yace aljanna tana da darajoji ɗari. Allah madaukakin sarki yayi tanadin wannan aljannatai lil mujahidi fi ga masu jihadi saboda Allah wannan jihadi ya haɗa da jihadi da takwabi ya hada da jihadin da za ka yi dan bauta wa Allah madaukakin sarki ƙoƙari da za zaka wajen tsayawa hanyar Allah madaukakin sarki domin ba masu jihadi ba masu zuwa jihadi da takobi ne kadai suke shiga aljanna ba wannan yake nuna almujahidin fi sabilillahi ana nufin dukkan wanda ya tsaya ya jure a hanyar Allah subhanahu wataala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ma bainal jannatayn kama bainas sama'i wal arzi? tsakanin kowace aljanna da aljanna kama bainas sama'i wal arzi kaman nisan sama da ƙasa. kamar nisan sama da ƙasa tsakanin kowace ɗaya da kowace ɗaya annabi ya ce wai za su altumullaha fasaluhul firdaus in za ku roƙi Allah to ku roƙe shi aljannar firdaus ku roƙi Allah madaukakin sarki a cikin aljannar ku roƙe ba ku firdausi fa innahu awsatul jannati wa a'lal janna annabi sallallahu alaihi wasallama ce domin ita ce zaɓaɓɓiyar aljanna kuma ita ce mafi ɗaukakar aljanna wa fawqahu arshur rahman kuma al'arshin Allah ma akan aljannar firdausi yake wa minhu tufajjiru anharul janna daga cikin aljannar firdaus ne dukkan ƙoraman aljanna daga can suke bubugowa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara to kaga a nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana kololuwar aljanna ne wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari Allah madaukakin sarki ya musu tanadin aljanna da tafi kowace aljanna tsada ita ce aljannar firdausi kuma bayan wannan aljannar da ni'imar da take cikin ta darajar da take ciki sai Allah Maɗaukakin sarki yace khalidina fiha dawwama za su yi a ciki domin duk daɗi komin yawansa inda aka ce zai ƙari to akwai matsala sai ƙari akwai matsala duk abin da kake da shi duk daɗin da kake ji a duniyar nan idan wani abokinka ya mutu ko wani kusa da ka ya mutu sai hankalin ka ya tashi saboda da an maka alaɗi ka tuna fa kai ma me wannan abin da kake da shi zai yanke akwai hazimin lazzat tana nan zuwa mutuwa za ta zo ta yanke maka wannan rayuwar da kake to shi yasa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa aljanna da ni'imar da take ciki sai ce khalidina fiha suna madawwama a cikin ta wannan dawwamar ita take tabbatar da cikan ni'imar aljanna dukkan dadi in dai ba za a dawoma a cikin sa ba to ai rage ne matsala ne na sha buga misali idan aka ce Allah madaukakin sarki ya sa rayuwarka zaka shekara 70 amma sai aka ce zaka yi shekara 40 cikin jin dadi da walwala duk abin da kake so zaka yi a shekara 40 din da komai kake so ka da shi amma a shekara 30 din karshe za a sha kwafa. ya kake tsammani wannan 40 din za ta maka dadi ai duk abin da kake cike da ka tuno wannan 30 din mai zuwa wallahi ba na sai ka ji abincin da kake ci ba ba dadi saboda kana tunawa kwakwar da za a sha to shi yasa Allah madaukakin sarki kullum sai ya ce mana dawwamar da za a yi a cikin ni'imar aljannan nan shine cikar ni'imarta khalidina fiha la yabghuna anha hiwala kuma ba sa neman canji gabarinta ka iya samu mutum duk abin da yake da shi a rayuwarsa na jin dadi to dan adam shi kaje na son canji yanzu a ce ka faɗi abincin da ka fi so a duniya duk abin da ka fi so a duniya na abinci ka faɗa sai a ce ba yi wata shida ana kawo maka kanaki da dala za ka yi jure shi to ka gani wani ce sati ma ƙarshe in ba su abin sai ka yi na yahudu in bakali hawa kifa'i hago ka ce lan nasbira ala ba'amin wahidin Allah ba mutum ana kawo masa dambun kaza da dambun zabi da farfesun ɗawisu da waye da waye duk a kawo masa amma wallahi in aka daɗe wata sai ce rogo yake so eh ya haka Da haka Allah madaukakin sarki ya gina duniya to amma ita wannan aljannar Allah madaukakin sarki ya ce la yabghuna ana hiwala ba sa taba neman canci yanzu ko mukami ne na duniyar nan duk abin da wani ya samu fa na daraja na ɗaukaka, to zai ga kuma yanzu yana son wani abu daban ne ba wannan ba haka rayuwar duniya take duk abin da kake nema an ka same shi to sai ga yanzu ko ba shi kake so ba wani abu daban kake so matashi in ya taso za ka ga ba abin da yake so irin ya gade ya yi kyakkyawar mota da kyakkyawar amarya da kyakkyawan gida ko ba haka ba ne da 'yan kyakkyawan alaƙi. ba abin da matashi ke so amma lokacin da ya samu waɗannan kuma to sai ga yanzu lissafin sai ya canza kuma eh da motar burinsa mai kofa ɗaya ne yanzu kuma wata farado yake angowa haka rayuwar take da gidan ƙasa ne burinsa yanzu dai ne yake so kuma in yayi wancan din ma ba zai sake zai sake zai sake buri zai sake buri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ake guje guje tsakanin ajali da buri kullum kana bin buri a guje ajali kuma yana binka a guje ba za ka iso burin nan ba har ajali ya iso ka saboda shi burin ba zai kare ba ne da ka iso wannan sai ka joni Dan kasuwa in yana da jari da jarinsa dubu ɗari hudu kullum burinsa ya cika 500 biyar ne yana cika 500 biyar sai hango miliyan ɗaya duk ran da ya samu jarin miliyan goma to yanzu miliyan 100 yake hangowa haka ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce laukana libni adama wadiyan min zahabin labtagharih masalih wala yamla batna ibn Adama illa turab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce za a ba wa dan adam fage manya manyan fage guda biyu na gol a ce nasa ne wadin fili ne tarwal a ce duk gol ne ga wani matanan duk gol ne nasa ne da da waɗannan guda biyun zai hau yana nemo wani uku to da fagen kuma zai shiga nemo fari na uku kuma annabi ya ce ba abin da zai cika cikin dan adam sai ƙasa sai ya shiga kabari buri ba ya ƙare shi sa za a gama mutum ta fafatika fafafafa a unguwarsu shi da burinsa ne ya zama ɗan majalisar jiha da ya samu ɗan majalisar jiha kuma sai ga yana cewa majalisar tarayya ko majalisar tarayya majalisar tarayya in yaje zai zai isa ran sai ya ce senate in bai je senate ba wanda ya ce gwamna yake so yanzu da gwamna da sanata wane wani ba gwamna ya fi ba sai ya gama gwamnan ce hudu kuma sai ya ce sanata yake so ko kaji na ga sanatan da ya ce da ya fada a zaɓe ce in wata shekarar ta zo zai kuma ne brex ka duba dumoshin kina saboda dai a yi dai a rinka yi da shi to Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa 'Yan aljanna idan suka shiga aljanna la ya na an haki wala Don mu gane cewa bambancin da rayuwar duniya ita rayuwar duniya duk abin da ka samu sai ga kana son canji ko additional kari akan wancan din amma su la ya na an haki wala ba sa neman a canza musu da komai sai Allah ya ce ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul ka gaya musu laukanar bahru midadan da a ce teku wada ne li kalimata rabbi saboda kalmomin ubangiji na lanafida bahru da tekun ya kare kabla an da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ina bi mithlihi madadan da a ce ma za a zo da wasu misalin su madadan na kare Allah madaukakin sarki yana gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama aka umarni aka ce da shi ya ce da a ce Allah madaukakin sarki zai mai da dukkan kogi kogi da ke ban kasa a ce a mai da shi mida shi ne tawada da za a rubutu da ita a nemi alkaluma suna rubutu a ta rubutu da duk wannan tekun gaba ɗaya sai ya ƙare kalmomin Allah madaukake ba su kare ba lokacin da Allah ɗaukakin sarki a kamar da Imam al-Bagawi da wasu ga cikin malaman tafsiri suka kawo da Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah suka kawo lokacin da Yahudawa suka ba da tambayoyi ƙwarai shawa kamar yadda ya gabata a karatun baya daga cikin tambayoyin da suka yi ai an ce su tambayi manzon Allah dangane da ar-ruh rai me rai ne sai Allah ya saukar da wayas alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila ba ba su amsar da suka nema ba sai aka ce wama utitu min al-ilmi illa qalila ba komai aka ba ku na ilmi ba sai dan kadan sai yahudawa suke cewa a mu ba ilmi kadan aka ba mu mu da aka ba mu at-taura a ce amma mu ilmi kaɗan mu ilimin da yawa domin an ba mu attaura suka ce sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wani aya ka gaya musu ita ba attauran a cikin ilimin Allah madaukakin sarki dan kaɗan ne domin kalmomin Allah madaukakin sarki inda a ce duk kogi zai zama tawada ai ta rubutu da kogin kuma a ƙaro wani adadinsa misalinsa ai ta rubutu da sai kogin ya ƙare kalmomin Allah ba su ƙare ba da za a yi ta rubuta a yi ta rubutu a yi ta rubutu har sai waɗannan sun ƙare kalmomin Allah ba daukakin sarki ba su ƙare ba ilimin Allah bai ƙare ba ashe kenan a taurar yar kaɗanci a cikin ilimin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah da madaukakin sarki ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlam Thank you. ka gani Allah madaukakin sarki ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam da a ce abin da ke ban kasa min shajaratin na bishiyoyi a ƙalamun da a ce alƙaluma ne walbahru ya mudduhu a ce kuma teku shine yake masa tawada min ba'dihi sab'atu abhudin bayan wannan kogin ma a ƙaro wasu tekunan wasu kogin guda bakwai ma na fidar kalimatullah da kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun hakim Allah gagarau ne hakimin mai hikima ne kuma cikin dukkan aikinsa baki daya a ga wannan Allah madaukakin sarki yana gwada mana wato kalmomin Allah maɗaukakin sarki ba su da iyaka domin malamai suka ce wannan fa min babin misali ne domin ai a wani zai ga kamar cewa ana kwatanta kalmomin Allah maɗaukakin sarki ne da iya abin da bishiyoyi da koguna a matsayin tawada za su iya rubutawa a misali ne domin an ce su din za su kare kalmomin Allah ba su kare ba hujjojin da Allah maɗaukakin sarki yake da su wanda yake saukarwa bayi ba za su kare ba duk da waɗannan aikar rubutawa aikar rubutawa dukkansu sai sun kare amma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala bai kare ba ayoyin Allah maɗaukakin sarki suke nuna kaɗai takarsa da shari'ar Allah maɗaukakin sarki aikar rubutawa wallahi sai ta wadda ta kare amma kalmomin Allah maɗaukakin sarki ba su kare ba sai Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum ɗaukaka ya ce ƙul ka gaya musu inna ma ana basharun mithlukum iyaka ni ɗan adam ne mutum ne mithlukum misalinku yuha ilayya amma ni ana min wahayi anna ma ilahukum ilahun wahayi lallai ku sani abin bautar ku abun bauta ne guda ɗaya faman kana yarju a rabbi. wanda yake fatan ganin ubangijinsa amala amalan salihan to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yayi tarayya da kowa a cikin bautar ubangijinsa wannan aya wanda ita ce karshe a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi irin girman sa wanda yake yin su lokacin da yaso a lokacin da yaso da za a rubuta su a ce za a yi ta rubuta su da tawada tawadar kuma ta zama koguna ne a ƙaro guda bakwai da dukkan bishiyoyi gaba ɗaya su zama alƙalami za su ƙare kalmomin Allah madaukakin sarki ba su ƙare ba to sai aka koma kan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah madaukakin sarki ya girmama kansa ya girmama kalmarsa ya nuna cikar kalmarsa kuma sai ya koma yana jan hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan annabi alaihi salatu wassalam yayi tawabu ya nuna wa gagarai shi ba ba Allah bane shi ma bawan Allah ne dan haka shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah Allah madaukake aiko shi da haka yace kul ka ga musu inna ma ana basharun mislukum ni fa dan adam ne misalinku manzon Allah mutum ne duk wanda ya ce manzan Allah ba mutum ba ne to ya karyata Allah domin albashar shi ne mutum kuma Allah madaukaki sarki ne yake faɗa a kansu babu wanda ya san bayinsa kamar Allah da ya halicce su akwai wanda ya san manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar Allah da ya halicce shi babu wanda ya kama shi abin mamaki ne mutumin da yake karanta alkur'ani kullum amma a rika musu da shi har yana cewa annabi ba mutum bane kalmar bashar haka ta zo da yawa a cikin alkur'anin nan kuma ta zo a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ma ana basharun an sa kama tan sawu fa idza nasitu fadhakkiruni annabi yace ni fa mutun ne wal inna ma ana basharun an sa kama tan sawu ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa dan annabi ya nuna maka cewa shi fa ba Allah bane kada a dauki haƙƙin Allah a bashi yace maka ni ma mutun ne don haka ina mantuwa kamar da kuke mantuwa in na manta ku rinka tuna mu ai duk wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba a daukan haƙƙin Allah a bashi idan ba a bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin Allah ba akwai wani mahaluki da za a bashi haƙƙin Allah babu a dinda cakuɗa mutane takardu domin cakuɗa takardu ake yi a wautar da hankalin mutane a ce musu annabi ba mutum bane kuma a ce ana nufin girmama annabi ne yaya za ka girmama annabi da ƙaryata shi da abin da ya zo da shi domin in ka ce annabi ba mutum bane ka fa ƙaryata maganar da ya zo da ita daga wajen ubangijinsa ne to ka girmama shi kenan ai ka kasantar da shi hadari ne mai girman gaske mutum ya je ya rika jin cewa annabi ba mutum bane da Allah madaukakin sarki shi kul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne mithlukum misalukum mutum ne kamar ku yadda kuke Allah maɗaukaki halice ku a matsayin mutane da irin sufar mutane ni ma haka Allah halice ne irin sufar mutane irin abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya sa wa ɗan adam a matsayin ta na ɗan adam yana yi ni ma na yi da haka ya sa manzan Allah yana mantuwa manzan Allah yana barci manzan Allah yana ciwo sallallahu alaihi wa sallama amma wannan ya rage darajar manzon Allah bai zage darajar da komai ba kalmar mithlukum wasu daga cikin yan uwa in sun zo fassarawa suna cewa annabi mutum ne kamar kowa gaskiya wannan kalmar akwai rudani a cikinta ni ina ganin bai kamata a fassara wannan da a ce annabi mutum ne kamar kowa ba domin duk abin da yake da fiska guda biyu fiska ɗaya mai kyau fiska ɗaya marar kyau to karkai amfani da ita akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda yake faɗa baya nufin mummunar mai kyau yake nufi irin abin da na faɗa ɗin nan cewa annabi mutum ne irin al'awaribul bashariya abinda suke bijirwa ɗan adam suna bijirwa annabi yana cin abinci yana jin yunwa yana jin kishi ya sha ruwa yana zagayawa bayan gida yana barci yana ciwo al'awaridul bashariya abubuwan da suke bijiro ɗan adam suna bijiro masa haka mutum ne kar ku dauke shi shi ba mutum bane shi za aka ce kul inna ma'ana mai mithlukum to yawanci waɗanda suka fasar haka kai duka ma wanda suke fasar abinda suke nufi kenan to amma kalmar ce take da harshen damo sun kace wani ya ce kace annabi mutum ne kamar kowa sai ce kamar kowa yanzu kowa kowa annabi kamar kowa yake ko wani kaskantacce ce kamar shi yake da kaskanci da kaza da kaza da kaza ya tafa dan wasu sufofi kaskantattu a cikin yan adam sai ce in kace kamar kowa to shi ma fa gare da yake da wancan na wazi ne kuma kai ba haka ke ba to amma tunda kalmar tana da rudani a ajiye ta ta aiki ta yana daga cin abin da ya kamata duk kalmar da za ta ba da ihami za ta ba da wata fiska mara kyau to ka ajiye ta wannan shine tarbiyyar da alkur'ani ya mana akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke kiran annabi da ra'ina ai su a wajen su ba matsala bane in za yi magana da annabi ce dan saurare mu ji maganar mu sai ce ra'ina da larabci unzurna ma'anar su kenan ji abin da zan faɗa maka saurare mu ji maganar da zan yi shine ra'ina amma sai yahudawa su kuma a yaran su zagi ne su ma sai zo suna gaya wa annabi alaihi salatu wassalam amma su suna nufin zagi sai Allah madaukake sarki yace ai kansilin din kalmar a daina amfani da ita yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku wadanda kuka yi suka yi imani la taqulu ra'ina kar ku ce ra'ina kar ku fada wa qulu zurna ku ce saurare mu wasma'u ku ji abin da aka gaya mana Allah madaukakin sarki ta yana su duk da cewa wajen zuma na mai kyau ne duk saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haka to mu ladabtu da irin wannan ladabin da Allah madaukakin sai nuna wa sahabbai annabi alaihi salatu wasallam lokacin yana da rai yana cikin sahabbai alkunyar manzon Allah Abul Qasim Abul Qasim Shi ne alkunyar annabi to cikin cikin sahabbai su ma akwai wadanda ake cewa su abul tun da alkunya ne tun baban alqasim shi ma wani sai kansu baban alqasim annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce tasammu bismi wala takallu bi kunyati ku sa sunana amma kar ku sa alkunyata me yasa annabi ya ce haka suka ce saboda a lokacin abin da yake faruwa in an ce ya abal qasim ashe da wani ake sai manzon Allah ya dauka da shi ake ba a kasantar da annabi ba sai ya zama babu ladabi a ciki sai manzon Allah yake ku daina yin haka saboda annabi ya fi karfin yana waje a kira wani ya dauka wai shi aka kira ko a kira shi wani ya dauka shi aka kira sai aka hana abul qasim shi yasa wasu malamai suka ce bayan rasul annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta zaka iya sa abul qasim saboda lokacin ko an ce abul qasim an san ba annabi bane tunda annabi ya rasu duk wannan menene tarbiyya ce ta girmama janabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kalmar inna ma ana basharun mithlukum tana daga cikin kalmar da ta kawo kura da yawa ta kawo kura da yawa da fassarar da wasu ake cewa annabi mutum ne kamar kowa sai a ɗauka a kaiwa waɗanda ba su fahimci gaskiya ba sai a ce kun ji ba abin da suke bana cewa suke annabi wai kamar kowa ne wato kamar kaza kamar kaza sai su faɗi kaskantun wasu abubuwa kun san harkar manzon Allah sai sai ana kiyayewa ba zan iya faɗan kalmomin kaskantattun ba kuma jingina in yi misali da annabi ba zan iya ba saboda harkar manzon Allah ta wuce wasa amma dai na san kowa ya fahimci inda na tsufa kowa fahimci bayanin da nake so yi don haka magabata na kwari suke idan za su yi misali da annabi alaihi salatu wassalam to suna zaben hanyar da suka san cewa kalmar da za su fada ba za ta zama hadari gare su ba to kuma yana da kyau mu rika kyakkyawan zato wa junanmu ya yayi wannan fassarar da muka ce barta yafi tsakani da Allah in dai musulmi ne ballantana a ce malami ne ka san wallahi baya nufin cewa manzon Allah ba shi da daraja ka san baya nufin haka me yasa zaka lazumta masa wannan abu ka san ba haka yake ni ina ganin irin wannan abu wallahi kofa muke bude wa kanmu irin abubuwan da ake yi na 'yan shekarun nan mutum yana yin magana carab zai a cafke shi a ce ai ya ci zarafin manzon Allah ne ya ci zarafin annabi ne da yawa fa an san ba zarafin annabin yace ba ko ba shi da ne bazan annabi zarafin annabi idan yayi kursuran lafazi abinda ya kamata ka a ce bawan Allah wannan lafazin da kai amfani da shi a wajen manzon Allah kuskure ne ka janye amma ba za a tada alkiyama a kama mutum a ce dole sai an kashi kotu sai an tirsasa shi sai an tirsasa gwamnati ta kashi kotu haka ba ke wasu kuma sun sanya rawani ne a matsayin malamai amma babu karatu don haka sai kaga abubuwan da suke yi ba na malinta bane su irin wannan abin da ya kamata shine a hana su karantarwa ne hana karantarwa ba daidai ne idan mutum barna yake daidai ne mutum yana barna hana shi karantarwa wanda ya zo ya ce misali ya ɗauki wata dabba sai ya sufanta ta ce annabi ko ce in kaga wata dabba annabi ka gani wannan ya kamata lokacin da za a kira shi a ce a yana kaga wannan a wani karatu ka gani ba zai bayar a karatu ba to addini ana yin sa da bolan kane ba a yi waye ka taɓa bayan ya yi taɓa yin wannan abin da ka yi? idan an gada ma bai san karatun bane shi kenan a hana shi karantarwa nan tabi iya ba eh je karatu je karatu tukuna Allah ka tsare mu ka tsare mu harshen mu daga faɗan abin da ba daidai ba akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace kul inna ma ana basharun mithlukum ni mutun ne misalinku in kace mutun ne kamar kuma ba zai zama matsala ba mutum ne kamar ku amma cewa kamar kowa din nan suke rikewa kowa din nan kalmar kowa din nan ita ta rikewa amma daga jin cewa yuha ilayya ta yaya za a ce daidai yake da mu darajarsa daidai yake da mu ina ba zai yi ba amma cewa bashar ne shi Allah ne ya fada dole mu fada ko busuri abin da ya faɗa na cikin alburda wa mablagul qawli fihi annahu basharun wa annahu khairu lahi kullihi ne. yace karshen magana dai shi dai annabi mutum ne amma khairu lahi shine mafificin halittun Allah gaba daya amma dai mutum ne to da zaran ka ce ba mutum bane to fa ƙaryata irin waɗannan ayoyin da kake wanda suna nan a cikin alkur'ani da yawa an mun wahayi ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautar ku abin bauta ne guda daya mafi girman abin da aka yi wahayi wa annabi alaihi salatu wassalam shine ta Allah madaukakin sarki da bauta shine mafi girman sakonnin annabawa duk abin aka ce maka wannan abin addini ne amma sai yana nuna yi wa Allah abokin tarayya to ƙarya ne ba addini bane ba addini ba Allah bai da hada shi da kowa ba bai da hada shi da mala'ikunsa ba wajen bauta bai da hada su da annabawansa ko manzanninsa wajen bauta ba bai yadda ba shi sa su ba yake ce musu bayi dan ka gane su ma bayi bayi ne na Allah mala'iku ya ce musu bayinsa ne balla ibadun mukramun in ya faɗa annabawa ma sai ce inda hu min ibadin al-mukhlasin mukhlasin kaga yana daga cikin bayinmu dan ka gane cewa duk girman annabi wa ne ba abun Allah ba za ka dauki haƙƙin Allah madaukaki ka bashi ba shi ma ba zai yinda ba Allah madaukakin sarki yace fa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake kauna ko fatan ganin ubangijinsa al-liqa anan malamai sun fassara shi da fiska daban-daban wasu suka a ci liƙa Allah a yi ru'yat Allah duk wanda yake so ya ga Allah to ga dabara abinda zai yi ya samu ganin Allah faliya amal amalan salihan to ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati a ahada kada ya hada Allah maɗaukacin sarki ubangijinsu da kowa wajen bauta wannan shi zai baka ga Allah ah, wasu sun fassara arraja da ma'anar alkhawfu domin arraja tana zuwa da ma'anar alkhawfu sai ka ce fa man kana yarju liqa'a rabbih wanda yake jin tsoron gamuwa da ubangijinsa to fal falyamal amalan salihan ya aiki da gani wannan duka ma'anonin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su goyi bayan su domin tsoron Allah madaukakin sarki yana ga abin da ke wajibi ne Hakanan ganin Allah yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan aya karshen ta yana daga cikin mafi girman abinda malamai suke kafa hujja da shi wajen wajabcin dukkan abin da zaka yi ka yi shi saboda Allah ka yi dan Allah sannan kuma ka yi ƙoƙarin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ce ma idan kana so aikin ka ya karɓu to dole sai ka cika waɗannan sharuɗa guda biyu tana daga shurut ƙabulul amal sharuɗa ne na karɓan aiki aiki baya karɓuwa sai an yi shi saboda Allah hakanan baya karɓuwa sai idan an yi mutaba'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. duk wanda ya hada Allah da wani a wajen aiki to Allah madaukakin sarki zai bar masa zai bar wancan ne yace ka je biya ka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu haka a yanzu cikin hadithul qudusi duk wanda ya aikata wani aiki amma sai ya hada ni da wani a cikin aiki taraktuhu wa shirkahu zan bas da shirkarsa ma'ana na bar musu kayan su can ya je ya karasa kayansa ya je can wancan ya biya shi tana daga cikin ayar da take tsoratarwa akan yin abu ba don Allah ba riya tarkon shedan da masu imani shi mai imani mafi girman tarkon da shedan yake samun zai ne riya in ya tsora shi akan saba wa Allah ya ba zai yi ba ya hana shi aikata farallai ba zai bari ba ya sa shi aikata haramun ba zai aikata ba to sai ya zo ya bata masa aikin nasa na garbe ke Idan in yayi saboda ba don Allah ba shi kenan yana daga cikin waɗanda za su yi ta aiki a duniya sai sun je lahira su rasa komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar annabi yace mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine ash-shirku al-asghar karamar shirkan nan sahabbai suka ce wa bashirku al-asghar ya rasulullah mece ce ce mafi kankanta shirkar qala sai manzon Allah ce ar-riya'u ita ce riya ita ce riya inji annabi sallallahu alaihi sallam shirka ce wanda takan hana mutum ya samu ladan aikinsa a lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu nau'ikan mutane guda biyu uku waɗanda in ana maganar mutanen kirki a zahiri babu kamar su amma da yake abin sun yi shi ba don Allah ba ba za su samu ladan abin Allah madaukakin sarki ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin mutane guda uku makarancin alkur'ani mai jihadi a hanyar Allah mai dukiya da yake ciyar da bayin Allah wannan in ka same su to ka zama samun mutanen da a zahiri suka fi kololuwa wajen girma abin Allah a zahiri amma Allah madaukakin sarki ya san abin da suke yi ba don shi suke yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da su ranar alkiyama a zo da wani makaranci ga hadda tilawa ta zauna zanzan ga sauti ga tatsubiki duk yana da shi ya iya sai da kash ba don Allah yake yi ba yana yi ne don a ce ya iya don a ce shi gwari ne don ya burge mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a zo da shi a ce kai ne wa ne makarancin nan yi yace me yasa kake wannan karatun ne me yasa kai wannan karatun yace yayi ne saboda ya samu yardar Allah amma kuma Allah ya sani yace karabta kariya kake inma qara'ta li yuqalu laka qari ka karanta ne dan a ce kai makaranci ne ba riga an فبعد annabi sallallahu alaihi صلى ce عليه a kama shi a jefa shi cikin wuta. bayan a rayuwarsa kowa yana ganin sa banin ban sha'awa ana ganin sa mutumin Allah wannan mai jan sallar tarawih ya shiga in bai dan Allah ba mai jan sallar tahajjudi in bai dan Allah ba ya shiga mai jan bakin alkur'ani in ada tafsiri in bai dan Allah ba ya shiga mai tafsirin alkur'anin in bai dan Allah ba ya shiga duk wanda bai dan Allah ba ya shiga ciki babu wanda zai hasara kamar mutumin da aka masa irin wannan shaidar ta aikin Allah amma kuma ya zaba dan Allah yake yi ba Allah ka tsarkake mana zukatanmu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake da dukiya da ta ciyarwa saboda Allah amma kash shi ma yana ciyarwa ne saboda a ce ayi wani mai kyauta ne mana akwai kyauta shi ba don Allah yake ba shi ma karshe abin da za a ce musu kenan kayi da dan a ce kada yi kuma shi kenan iya iya ladan ka kenan a sa shi cikin mota na ukun mutumin da yake jihadi ashe yana yi ne saboda a ce shi jarumi ne shi kwararre ne kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisin da yake ba da tsoro sosai ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya suna daga cikin mutanen kirki to su yi kokari aikin da suke na kirki din nan zama dan Allah suke yin sa duk abin da kaga cewa akwai alamar ya sanya ka karama ba dan Allah kake yi ba to ka bar wannan hanya mai wa'azi in za ka yi wa'azi wa wani wallahi lokacin da za ka halarto Allah a zuciyarka ka ji cewa saboda Allah za ka yi shi ya sa masu kabbara ba za su rudar da kai ba saboda dan Allah kake ka nutsu kar yan kabbara su kai ka su baro ka wallahi idan an kabbara suka ziga ka ka je ka faɗi wasu maganganu kuma ba dan Allah ka faɗa ba baka nufi Allah da su ba ka nufi ka ziga su ne su ƙara maka kabbara aikin banza fa kai kana zuwa alahira za a ce ai an biya ka dama kabbara kake so a maka kuma an maka ne Allah ka tsare mu ya Allah madaukakin sarki cikin ayyukanmu Allah ka sa dukkan ayyukanmu dan kai muke yi Allah Allah kar ka sanya ayyukanmu akwai rabon shedan a ciki Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da riya ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikhlasi duk abin da zamu yi Allah ka sa mu yi domin ka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh